a daidai lokacin da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu ya yi wa majalisar ministocinsa dan kwarekwarewar kwaskwarima su koma da mai na addinin Islama da ma na addinin Kirista kira ka yi ga 'yan siyasa da shugabanni gaba daya da su ɗauki matakan ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da jamhuriyar Nijar za ta shirya cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Malam Salisu na Malam Atta na kwanar mutuwa cewa ya yi da zaran an ka zaɓe to a ba da nasarar nan fa ga wanda duk Allah ya ba galaba. To abin da fatan mu dai kullun ko ma zaben ko ba zabe ba mu dai muna neman zaman lafiya cikin kasan mu dai sannan kullun abinda ka jawo alhairi ga shugabanni da sauran abubuwa duka har ma magidata shine adalci shi ke jawo jawowar kwanciyar hankali shine gaba da Allah ya nuna mana cewa ya ja kunnan mu adalci da kowace hanya to ya ce akwai adalci to shi ka sawar duk abin da aka nema na alhairi na zaman lafiya to yana nan cikin adalci wanda an ka ba shugabancin shi da waɗannan abubuwa na cewa za a zaɓe to jagorin nan su ya kamata a ja kunnuwansu su yi adalci abin da ya kamata wanda Allah ta baraka ta'ala ala yabba nasara a ba da nasarar na ai bayanin nasarar idan aka bi wannan to muna ganin to shine gaba mu almajirai da malamai sauran mu ta addu'a cikin ƙasa na cewa lalle kuma Allah ya sa ayi abin nan lafiya lumi kuma ƙare lafiya lumi kuma Allah ya bada kwanciyar hankali wanda aka samu nasara a kai ne bai samu ba shi haƙuri ya ɗauki abin nan daga Allah yake wanda ya samu wannan abu shi ma shi ma kai wani abu ya ɗauki abin aikin Allah ne waɗannan abubuwa su ne fatan mu Shi ko babban cocin Assemblée de Dieu Aliyu Yari kirayaye domin ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Mu fatanmu musamman ga dukkan zaɓukan da za a gabatar da su a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Fatanmu shine muna fatan a ya fara lafiya kuma a ƙari lahiya. Kuma muna fatan dukkan wanda Ubangiji Allah ya ba, Ubangiji Allah ya tanya shi riƙon amana. Kuma waɗanda kuma Ubangiji Allah bai sa sun wuce ba, Ubangiji Allah ya ba su ikon yin karɓar ƙaddara za su kasance cikin hankuri kuma a kama a tahi tare. Ƙoƙarinmu a matsayinmu na masu bi ne za mu ci gabar tallafawa ta wurin addu'a inda kuma Ubangiji wanda Ubangiji Allah ba jagorancin shugabancin wannan zaɓe inda su ma Ubangiji Allah zai tanya su da za su iya su yi adalci cikin wannan ne ya zaɓe da za a tayar da shi domin salama ta tabbata a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Al'amura da yana cigaba. da ɗaukar salailai a jamhuriyar Nijar a fagen siyasa. A daidai lokacin da hukumar zaben ƙasar a bayanin da ta yi gaban 'yan jarida a ranar Laraba da ta gabata cewa shirye-shirye yana ci gaba da kankama a so ɓangare domin ganin sun shirye gudanar da zaɓuɓɓukan da ƙasar za ta shirya a shekara ta biyu da goma sha shida. Sai dai wannan na zuwa a daidai lokacin da masu iko ke cewa sun ja domin suna ganin nasara na gare su su kuma a nasu ɓangare 'yan adawa na cewa su ma suna da ja domin suna ganin su za su galaba ƙarshen rahoton kenan haruna mamman bako birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar